da wa'ala alihi wa sabihi wa manita da bi hadiki wa stamsaka bi sunnatihi ila yawmid din amma ba'd assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yau sha 11 ga watan muharram hijran manzo sallallahu alaihi wa sallam 1442 wanda yayi daidai da 20 a yayi daidai da 31 ga watan Ogos shekara ta dubu biyu da ashirin. Muna cikin karatun littafin alfatawal muhimma fi tafsirin umma. A yau za mu tashi shafi na ishirin da shidda. Bismillahir Rahmanir Rahim. Faslun. Man fa'ala alkhairi yajibu du'a lahu. Duk wanda ya aikata alkhairi yana wajaba a yi addu'a a gare shi an gane yaban gwani ya zama dole inda mutum ya aikata alkhairi dole ne a yi masa addu'a na alkhairi Allah ya saka masa da alkhairi Allah ya sa aljanna ya zamba komansa Allah ya sanya albarka ga zuri'ansa da iyayensa ga baki ɗaya wa an yi kuma ya zamanto wajibi a yi itirafi da falalansa wane gaskiya mutumin kirki ne saboda ya ba da gudunmawa iri kaza iri kaza ga addinin musulunci wannan shine dalilin da yasa ake yaban sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam saboda irin gudunmawan da suka bayar wajen ci gaban musulunci ake yaban tabi'ai ake yaban tabi tabi'in da sauran manya-manyan zarata waɗanda suka ba da gudunmawa mai tsoka wajen ganin cewa musulunci ya ci gaba na'am ويجب أن يساعد في طرق الخير ويجب yana wajaba an yi sa'ada a taimake shi a cikin hanyoyin alkhairi shi ne hanyar gaskiya an gane duk mutumin da ya zamanto yana kira zuwa ga hanya ta gaskiya to ya zamanto wajibi a taimake shi yana kira zuwa ga hanya ta salafiya aƙida ta salafiya manhaji na salafiya yana kira zuwa ga taimakon al'umma yana kira zuwa ga haɗin kan musulmi akan littafin Allah da sunna yana kira zuwa ga yiwa shugabanni biyayya akan ƙa'ida na kitabu sunna yana kira zuwa ga ainihin taimakon ainihin marayu da sauransu to duk irin waɗannan abubuwa sun shiga cikin ayan alkur'ani la khaira fi kasirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin au ma'arufin au islahin bainan nas babu wani alkhairi a cikin da yawa daga cikin ganawan mutane sai dai wanda ya yi umarni da sadaka ko kuma ma'arufi ko ya yi umarni da sulhu tsakanin mutane to duk irin wayan abubuwa idan mutum ya yi kira zuwa ga ɗaya daga cikin wayan abubuwa dole ne a taimake shi wajen ganin ya cimma gaci man da ilallah duk wanda ya kira zuwa ga Allah wa nasarul haqq kuma yayi taimako ga gaskiya ya taimaki gaskiya ya dubu musa'adatu ya zamanto wajibi a taimake shi fi ayi makan sham a ko ina yake ko ina wannan yake shin a sham yake au fi misr ko a misra yake au fi iraq ko a iraki yake ko a america au fi yaman ko a yaman kai ko a najeriya an gane ko a nigeria ko a niger ko a ghana ko a ainihin kenya da sauransu in dai mutum ya yi kira zuwa ga gaskiya ba ruwanmu da ko shi wane ne matuƙar dai abin da yake kira zuwa gare shi gaskiya ne to wajibi ne mu mara masa baya mu taimake shi wajen ganin cewa lallai ya cimma nasara man duk wanda ya tsayi saboda Allah ya yajibu ala ahli sunna an yansu ya to wajibi ga ahlus sunna su taimake shi an yi sa'adu kuma su wa an yi sa'idu kuma su taimake shi da dinda da haka wa an ya'rifu lahu fadla kuma wajibi ne ga ahlus sunna su san falalansa an gane ko wani gaskiya shine wanda ya fara tsayuwa wajen ganin cewa an yaƙi ainihin bid'a an tsaye da sunna Wani shi ya fara tsayuwa wajen ganin an yaƙi shirka wane shi ya fara tsayuwa wajen ganin an yaki zalunci wane shi ya fara tsayuwa wajen ganin an taimaki marayu dole ne a taimake shi akan wannan abin da yake kuma dole ne mu san falalansa an gane to kenan ya hukuncin mutumin da zai san ga mutumin da ya ba da gwagwarmaya wajen abu ya ce wannan mutumin bai taɓa yin komai ba misali yanzu a Najeriya mun san cewa wato bayan ainihin tafiyar shehu dan fodiyo al-mujaddid rahimahullah bayan tafiyansa an zo an wayi gari cikin wani irin jahilci an wayi gari cikin wani irin duhu na ainihin jahiliya me nake nufi da jahiliya anan ba jahiliya mutlaka ba ina nufin an wayi gari a cikin wani irin duhu na ainihin camfe-camfe duhu na sihiri duhu na shirka duhu na biri'o'i ana cikin wannan hali ga sufaye suna ta tura wa mutane ainihin miyagun aƙidunsu suna ta lalata wa mutane aƙida ana cikin wannan hali sai Allah ya kawo wani bawan Allah ana wato mai suna a shek a wakar mahmud gumi Allah ya ji kansa wannan bawan Allah ya tsaya tsayuwar daka babu tsoro shi kadai a cikin tsakiyar sufayi yana ta nuna musu kurakuransu kaza da kuke yi kuskure ne kaza da kuke yi bir'a ne kaza da kuke yi shirka ne kaza ya saba wa musulunci ya tsaya tsayuwan daka su zage shi su ci mutuncinsa su yi masa asiri su yi kaza duk wannan bai hana shi ba ya ainihin yi rauni ko abin da ya kama da wannan bal ya ci gaba da yin da'awa yana nuna wa mutane tauhidi tsantsa ba tare da ainihin tsoro ko ainihin fargaba ba kaga wannan bawan Allah ya tsaya ya karanta da sunna gwargwadon fahimtarsa to kaga aikin da wannan bawan Allah ya yi shine aikin da ya farar har ya zamanto mutane da yawa sun zo sun fahimci sunna har an zo yanzu gashi ana kishi na ainihin salafiya to shi wannan bawan Allah wajibi ne ga duk wani mai kishin sunna ya san falalan wannan babban malami cewa wannan babban malami yana da falala mai girma a wajen yada ainihin da'awa ta sunna a ƙasar afirka ga baki ɗayanta a cikin zamaninsa to yana daga cikin butulci mutum ya zo ya ce ai malam ba abin da ya yi sai barna an jona wani ayi malam ba babu abin da ya yi sai barna wa iyaz billah to idan mutum ya faɗi wannan ya nuna kenan cewa wannan mutum butuli ne wanda baya sanin falala baya jingina falala zuwa ga mai falala misali saboda haka akwai manyan malamai da suka yi iya kokarin su a zamanin su gwargwadon fahimtar su an gane haka muke zaton su Allah ta'ala zai musu hisabi ba ma ki kowa a wajen Allah subhanahu wata'ala saboda haka irin wannan shine abinda malam ke magana dole ne mu san falala ga mai falalansa na'am wa an yakunu abudallah labid da hmm. kuma dole ne su zamanto kamar damtse a gare shi ba wai kan su zamanto kishiyansa su zamanto masu karfafa shi kan su zamanto kishiyansa yanzu ba an yas'au fi nashr da'awa dole ne su yi dawainiya wajen yada da'awa da dukiya wannan da ransu da harshensu kai har da rubutu su yi rubuce-rubuce wajen ƙoƙarin yada da'awa salafiya a gano wannan ko sannan su yi amfani da harshen su wajen yaɗa yada awa salafiya kai har da gangan jikinsu ma na'am ma kama biha min arabi tare da duk wanda ya tsayu da wannan abu na ko balarabe ne shi ko ba ajame ne shi min amir an gano wannan ko kenan mu a wajen ba ma dubawa duk mutumin da ya tsaya ya miƙe zai yi awa salafiya ba ma dubawa mu ce shin balarabe ne shi ko kuma bature ne shi ko bakin fata ne shi in kuma ɗan najeriya ne mu ce shin bahaushe ne shi ko bayarabe ne shi ko in ya ne shi ba abin da ya dame mu da wannan menene abin da ya dame mu babban abin da ya dame mu saƙon da ya ɗauko wannan saƙon da ya ɗauko gaskiya ne eh saƙon da ya ɗauko gaskiya ne to in saƙon da ya ɗauko gaskiya ne me ya kamata mu yi ya zamanto wajibi mu mara mishi baya yanzu manya-manyan malamai da suka yada da'awa a duniya ai ba larabawa ba ne ga irinsu imamul bukhari irinsu imamul bukhari ba larabawa ba ne irinsu malamai irinsu nasiru dinil albani sai mafi yawa daga cikin malaman hadisi da malaman luga irinsu siba waihi dukansu gaba ɗaya ba larabawa ba ne amma sun ba da gudunmawa mai tsoka wajen ganin addini ya ci gaba abin abinda Allah ta'ala ya nuna mana kawai shi ne, ba bambanci tsakanin balarabe da bature da bakin fata da kaza da kaza sai da tsoron Allah ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min zakarin wa unsa waja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu inna akramakum inda Allah ashqakum ashe mafi girman mafi girman ku a wajen Allah mafi darajar ku a wajen Allah ba wai balarabe bane ba wai bature bane ba wai bakin fata ba ne, ba wai dan Najeriya bane ba wai dan ba bane ba kaza bane atqakum wanda ya fi kowa tsoron Allah shine akram to duk mutumin da ya zo ya dauko da'awa salafiya yana yaɗawa, babu ruwanmu da cewa ga garin da ya fito ko ga irin fatan shi za mu mara mashi baya sannan duk mutumin da ya dauko da'awa salafiya yana yaɗawa jama'a kada mu mu yi yadda wasu ke yi akwai wasu mutane wanda hasada ke kin su idan ya zamanto wani mutum ya zo yana yana ainihin karantar da ainihin madaran sunna sai ya zamanto su yan jami'a ne sai su to ai wannan mai yin da da'awan shi ba dan jami'a bane mu mun yi karatu a jami'a mu ba za mu bi shi ba ko ba za mu taimake shi ba ko ba za mu mara mishi baya ba ko abin da ya kama da wannan ko kuma ai karatun zaure ya yi, ko mun je mun yi karatu ne a kasashen waje Tushin dama alaman amsuwa ga da'awa salafiya shi ne ka yi karatu a kasashen waje shi ne alama ta kuma su irin wannan tunani ai duk mutumin da bai yi karatu a saudiya ba duk wanda bai yi karatu a Misira ba duk wanda bai yi karatu a yaman ba duk wanda bai yi karatu a kaza ba to wannan bai cancanta ya yi da'awa salafiya ba ba zai taɓa yiwuwa a samu mutum yana zaune a Najeriya yana zaune a Najeriya kawai a ce wai ya to da'i salafi balla budda sai kai ba ma wannan ba ba ma wai ya yi karatun ba sai ya samu ijaza in bai samu ijaza a Saudiya ba bai samu ijaza a Misira ba bai samu ijaza a Iraki ba bai samu ijaza a Yaman ba bai samu ijaza a kaza ba to ba da'i salafiya ba ne. to shin irin wa'annan maganganu da ake faɗa shin suna da madogari to da yawa daga cikin mutane saboda hasada da kuma ainihin wato rashin ikhlasi idan sun ga mutum ya fara da'awa sai su bincika wai daga ina ya fito in ga mutum na binciken daga ina ka fito ba wai yana binciken asalin da'awan ba to wannan mutum ba mutumin kirki bane in ka ga yana maganan ai wani bai yi karatu a waje ba to wai a ina aka samu a wani littafi a wani sunna aka samu cewa kafin ka fara da'awa salafiya dole ne sai ka samo shi a waje a gari kaza shin mutane nawa suka je jami'a suka dawo da miyagun akidu in ga mutane da yawa sun je saudiya garin salafiya amma sun je sun dawo da akidu na sururiya wasu ma sun je sun dawo da aƙidu wanda ya yi kama da na ƙwa'aniyun mutane nawa suka je ƙasar yaman suka dawo da miyagun akidu marasa kyawu mutane nawa suka je misira suka dawo da miyagun aƙidu ba sharaɗi ba ne sai ka je ƙasar waje sa'annan ka yi da'awa har da'awan nan ta zamanto mai tasiri a wajen al'umma wato ita da'awa tasirinta ko rashin tasirinta yana daga cikin falala na Allah subhanahu wata'ala wato abinda muke faɗakar da al'umma anan shine a takeice dai duk mutumin da ya dauko da'awa yana yi shin wannan mutumin ka girme shi ko baka girme shi ba dan kabilanka ka ne ko ba dan kabilan ka bane shin yayi karatu a makarantar da kai ko bai yi ba ya fita waje ko bai fita ba bature ne ko ba bature bane balarabe ko ba balarabe bane kawai ka duba da'awan da a wanda ya ɗauko da awa salafiya ne eh. to ya zamanto wajibi ka taimake shi in har ka fara wa'in wa'in kana cewa bai fita waje ba eh? kana cewa bai samu ijaza ba don akwai wasu za su ga sun yi tafi kasashen waje ba su yi karatun komai ba amma za su kwaso ijaza kala-kala an gane amma da za ka zo ka zaunar da su ka ce don Allah na ka samu ijaza wajen manyan malamai to ina so ka ban karatu irin na manyan malaman za ga cewa gaba ɗaya fankon fayau ne ba abin da ya karanta to almuhim dai jama'a mu ji tsoron Allah abinda Allah ta'ala ya gaya mana ma'auni inna akramakum inda Allahi atqakum yace bai ce inna akramakum inda lahi wanda ya karatu a Saudiya ba bai ce inna akramakum inda lahi wanda ya karatu a Misra ba bai ce inna akramakum inda lahi wanda ya karatu a Yemen ba bai ce inna akramakum inda lahi wanda ya fi yawan ijaza ba duk ba wannan ake dubawa ba an gane shi ya sanya ibn bas yana da wuya yi karatu wajen ibn bas ya baka ijaza saboda ya fahimci mutane da yawa suna amfani da ijaza domin riya suna amfani da ijaza domin yin gori ga wanda ba shi da shi kuma zai iya yiwa wannan da ba shi da ijaza ya ninnin kasu a wajen ilimi ina fatan gane wannan to saboda haka shine abin da ya kamata mu fahimta Nasiruddin Albani kowa ya san bature ne amma ba ƙaramin gudunmawa ya ba addinin musulunci ba kuma an samu wasu mutane larabawa suna hasada da shi amma suna jingina shi zuwa ga yahudanci ko suna cewa yaya za a yi bature ya inganta maka hadisi to almuhim ba a duba ainihin wato turanci ko larabci kawai abin da ake dubawa shin ka kware a wannan fannin shin kai mutumin kirki ne kana da aƙida mai kyau manhajinka na da kyau masha Allah na'am na'am min amirin aw ghairi na ainihin shugaba ko waninsa man nasara da'awa yajibu an yusa an yusanat duk wanda yake duk wanda ya taimaki da'awa ya taimaki da'awa salafiya dole a karfafa shi wa an yuhabba fillah kuma dole ne a so shi saboda Allah an gano wannan ko to kaga wannan shine abinda malamai suka yi mana bayani in kaga mutum yana taimakon da awa salafiya ba ruwanka da balarabe ne ko bature ne abin da ya dame ka kawai shin yana taimakon da awa salafiya eh yana da aqida mai kyau eh yana da manhaji mai kyau eh yana da karatu eh masha Allah na'am wa yusa'ad fi da'awati kuma dole ne a taimake shi a cikin da'awansa anna da'awatuhu haqq domin lalle da'awan shi gaskiya ne da'awatu rusul shine da'awa na manzanni da'awa na tauhidi da'awa na aqida amman qawa biha wajaba an sa'a. duk wanda ya tsayu da wannan da'awa ya zama to wajibi a taimake shi wa qad qawa biha sheikh muhammad ibn abdul wahhab rahimahullah haqiqa a sheikh muhammad bin abdul wahhab Allah ya masa rahama ya tsayu da wannan da'awa na salafiyya da ƴaƴansa da jikokinsa da kuma mataimakansa ga sunan a duniya suna ta yada wannan da'awa wa min ali sa'ud duk mataimakansa daga cikin zuri'a na ali sa'ud wanda su bangare ne na masu mulki da wasu su ba an yi da ya zamanto wajibi a yi musu addu'a da gafara cewa Allah ya gafarta ma wa'annan bayan Allah saboda sun ba da gudunmawa mai tsoka wajen ci gaban addini da kuma tausayi wa an yi sa'ada wato a yi musu addu'a da gafara da rahama kuma a taimake su kuma a taimaki wa ayi sa'a da muta'akhiruhum kuma a taimaki wa'inda suka zo daga bayan su kama wajaba musa'adatu mutaqaddimin kamar yadda ya zama wajibi a taimaki wanda suka zo daga ƙarshe wato ma'ana nan ya zama wajibi a taimaki wanda suka zo ƙarshe-ƙarshe kamar yadda ya zama wajibi a taimaki wa'inda suka fara yin da'awan alhadir minhum yajibu an yusa'ad alal haq wanda yake halacce yana raye daga cikin su ya zamanto wajibi a taimake shi akan gaskiya wa an yud'a lahum bitawfiq kuma ayi musu addu'a da gamdakatar wal hidaya da shari'a na'am wa an yuhadhdhara an-nas min ash-shar kuma ayi tahzirin mutane daga sharri in an ga sharri ya zo baya halatta ayi shiru ina fatan gane eh in an ga wani sharri ya zo wanda zai kawo rabuwa ga al'umma eh kamar shirka shirka sharri ne yana kawo rabuwa ga al'umma sannan bid'a sharri ne yana kawo sabani ga al'umma hizbiyanci a ce wani hizbi ne in dai hizbiyanci shi ma yana kawo rabuwa ga al'umma to duk irin wayannan abubuwa in an ga sun kunno kai baya halatta a yi shiru saboda Allah subhanahu wata'ala ya tsine wa mutumin da ya ga barna ya shiru kamar yadda Allah ta'ala ya tsine wa bani Isra'il lu'inan lazina kafaru min bani Isra'il ala lisani dawuda wa Isa bin Maryam zalika bima a wa kanu ya ya'tadun kanu la na an karin fa'alu ashe in ya zamanto mutane sun ga ainihin shirka ya kunno kai Bidi'a? ya kunno kai saɓon Allah ya kunno kai hizbiyanci ya kunno kai dole ne a yi taziri. a nuna wa mutane cewa a an karar da su an gane baya halatta a ga na a yi shiru kan barna an gane duk wanda ya ga barna ya yi shiru kan barna alhali yana da ikon gyaran wannan barna bai yi taziri a gare shi ba to lallai yana daga cikin yan ta'adda lallai yana daga cikin masu laifi wanda Allah subhanahu wata'ala ba zai kyale shi ba saboda Allah ya tsine ma duk wanda ya ga munkari bai gyara ba Allah ta'ala na cewa a menene lu'inan lazina kafaru kamar yadda na faɗa an tsine wa kafirai na bani isra'il ta harshen annabi dawuda da isa ɗan maryam zalika bima a sauwa kanu ya dun wannan saboda saɓon da suka yi kuma sun kasance suna ta'addanci sai Allah ya ce kanu la ya tana hauna an karin fa'alu menene ta'addancin su meye saɓon Allah su shine sun kasance ba sa hana junansu munkarin da suka aikata ashe in kaga wani mutum yana yada ainihin bid'a kaga wani mutum yana yada shirka kaga wani mutum yana yada hizbiyanci ya zama to wajibi ka gargada al'umma daga gare shi an gane ko kai taziri in ko kai shiru baka yi taziri a gare shi ba to kaman kana goyen bayan wannan barna nan misali ko mai goyen bayan barna kowa ya san hukuncinsa an gane wannan ko na'am man zallazi yuslim man zallazi yaslam eh an gane ko wa an yuhadhdhira an-nas min ash-shar alladhi yusabbibu al-furqa wal-ikhtilaf shine wato yayi tahziri ya gargadi mutane daga sharri wanda ke sabbaba rabuwa da kuma sabani ko da ke sabbaba rabuwa da sabani shine shirka da bid'a da hizbiya wayan abuwa inda akwai cikin al'umma to al'umma ba za su taba samun haduwa haɗin kai ba shi ya sanya malamai na salafiya suke tahziri matakar tahziri daga wa'annan miyagun abubuwa zaga malaman salafiya suna ainihin tahziri daga sufanci suna tahziri daga shi'a suna tahziri daga ainihin qur'aniyun suna tahziri daga aqidar ahmadiyya suna tahziri daga irin aqidar yan hizbiya irin su sururiya irin su haddadiyya irin su ikhwanul muslimin eh, irin su hizbut tahrir ire-iren su wanda duka wa'annan gaba ɗaya ƙungiyoyi ne wa'anda suka raba kan musulmi kuma suka kawo cikas ga ainihin suka suna kawo barazana ga ainihin haɗin kan musulmi irin wannan duk mutumin da yake wa'azi yana yin tahaziri gare su ya zama to wajibi mu taimake shi mu taimake shi wajen yaɗa ainihin wannan da'awa domin alkhairi ya game ga al'umma gabaki daya na'am man zallazi wane ne wanda ya kubuta daga zunubi ya ku jama'a wani mutum ne ya kubuta daga zunubi waye shi minan nakas wace daula ce ta kubuta daga nakasu? a duniya gaba ɗaya wace daula ce take matsayin annabawa ko mala'iku la ya asuna laha ma amarahum wa yaf'aluna ma yumarun wace daula ce ba ta yin kuskure wani mutum ne baya kuskure eh wane ne shi kowane mutum kowace daula kowane malami yana da naƙasu بسبب تتبع النقائص بسبب تتبع النقائص وتتبع العيوب ونشرها وقعت الفتنة Ya ku jama'a mu sani da sababin bibiyan ainihin naƙasa na mutane kace kana so ka bibi naƙasa na daula na Saudiyya, ko naƙasa na ainihin malamai ko naƙasa na wani da sababin bibiyan ainihin ƙasu da bibiyan aibubbuka na mutane wannan shari'a da yaɗa ainihin aibubbuka saboda wannan dalili waka asir fitina fi ahadi Usman shi ya sanya fitina ya yadu ya auku zamanin Usman bin Affan mu'adin Muawiya da kuma zamanin Muawiya radiyallahu an bi asbabil jahla saboda sababba na jahilai jahilai su suka sababa abun kun fahimci wannan aiki, wato jahilai suka zo suna ta bibiyan ainihin aibubbuka na Usman bin Affan bibiyan aibubbuka na ainihin Muawiya bin Abi Sufyan da Aliyu bin Abi Talib to daga wannan bibiyan mutane masu sanya ido shi dan adam na kasashe ne shi Allah subhanahu wata'ala ya riga ya nuna mana dan adam an halice shi mai rauni ne Allah yana cewa yuridullahu an yukhaffifa ankum wa khuliqal insanu da'ifa Allah yana so ya sassauta muku amma an halicci mutum ne mai rauni an halicci mutum ne mai rauni saka asali ga ɗan adam rauni ina ba san gane wannan saka babu wani ɗan adam shi yasa bahaushe ke cewa ɗan adam wato mutum tara yake bai cika goma ba misali saboda haka in zaka sa ido ga mutum ka ce za ka ringa bibiyansa in sha Allah sai kaga kurakurai shi eh? iza ta safata umuran nasi lam tulfi imra'an hazal kamala fattafa, hasha rasulullahi sayyidul wara idan ka bibiyi al'amuran mutane ba za ka taɓa samun mutumin da ya tattaro kamala kuma ya cika ba sai dai manzan Allah shugaban talikai kawai amma dai duk wani mutum ko sahabi ne shi ko tabi'ai ne su ko tabi tabi'in in sha Allahu tare yake bai cika goma ba shine abin da Allah ya faɗa wa khuliqal insanu da'ifa an gane wannan ko to malam nan yana gaya mana cewa wato sababi na bibiyan ainihin na ƙasa da bibiyan aibin mutane da yaɗa shi da wannan ne fituna ya auku a zamanin Usman akwai mutane wanda ba su da wani aiki sai dai su ringa bibiyan wane da wane suna so lalle sai sun ga laifin shi to da irin wannan bibiya ne ake samun fitintunu kala-kala an gane wannan ko saboda dalilai na ainihin jahilai na'am na'am imma mughridun wato masu kawo fitintunu cikin al'umma in ma ainihin wato mai mummunan manufa mulhid shine mulhidi karkatacce mai mummunan aƙida qasduhu ashar wanda manufarsa sharri akwai akwai mutane masu miyagun manufa an gano wannan ko ba su da wani ajanda face sharri ga al'umma kamar zamanin sahabbai akwai Abdullahi bin Saba al-Yahudi dama ba shi da wata ajanda face yana so ya kawo rabuwa tsakanin musulmi yana so ya kawo zubar da jini a cikin daular musulunci to ana samun mutane irin wayannan wa in ma jahilun gaziya alayhi al ko kuma akwai jahili shi mutumin kirki ne amma kuma jahili ne al'amari ya ɓoye gare shi an gane ko mutane masu kawo rabuwa ga al'umma kala biyu ne akan samu mutumin mutumin banza ne dama asalin shi mai mummunan manufa ne dama asalin shi dama ajandan shi rusa musulunci da musulmi sannan wani kuma mutumin kirki ne yana kishin addini amma saboda jahilcinsa sai kishin shi ya hallakar da shi an gane irin wannan shine abin da ya faru ga da yawa daga cikin yan khawarij mutanen kirki ne masu san addini masu karatun qur'ani masu yawan nafilfili amma kuma ba su tsaya sun karanci addini da kyau ba rashin karatun addininsu da kyau sai ya sanya suka rusa addini alhali su a tunaninsu kishin addinin suke yi an gane wannan ko sai ya zamanto suna ta kashe musulmi kafirai suna hutawa ya zamanto suna ta wahal da ainihin daular musulunci daula na kafirai suna hutawa misali to irin wannan shi ne abin da yake faruwa a cikin al'umma a fahimci wannan da kyau jama'a zai iya yiwuwa mutum kaga mutumin kirki ne yana kishin addini amma kuma ya kawo barna ga addini an gane na kawo misali yan khawarij an yi ittifaki cewa masu kyakkyawan manufa ne masu ikhlasi ne amma menene abin da ya halakar da su jahilcin su sun jahilci addini ikhlasi kadai baya wadatarwa labudda sai ikhlasi ya hadu da bi biyayya ga sunnan manzo sallallahu alaihi wasallam ko bin sunnan manzo bai yiwa ba ilimi to kaga ashe masu halakar da musulunci kala biyu ne farko dai mutanen banza masu mummunan ajanda sannan kuma na biyu jahili wanda yake tsammani cewa gyara yake kawowa na'am fatabahum ala shine in ma jahili wanda al'amari ya kwaikwayo a gare shi sai aka yi amfani da shi sai ya bi su akan jahilci hatta kutula usman har ya zamanto an kashe usman kaga kashe usman din nan mutane biyu sun taimaka na farko akwai miyagun mutane dama wanda fada suke da musulunci su ne asalin umul habayis sai suka yi amfani da mutanen kirki wanda mutanen kirki nan jahilai ne ba sani ba aka yi amfani da su a matsayin jihadi ake yi a matsayin ana so a kawo gyara ne cikin al'umma a nan wajen sai aka kashe ainihin usman bin affan radiyallahu an wa ali kuma an kashe aliyu bin abi talib shi ma kutula jam'un min as-sahaba an kashe ainihin taro na sahabbai bi asbabil jahala da sababba na ainihin jahilai wal mulhidin da kuma karkatattu allazina aradu sharra kagan ka duba aqidan shi'a muguwar aqida ta shi'a waye kawo ta abdullahi bin saba al-yahudi kaga wannan mutumin wato yazo da mummunan manufa kuma yazo ya kafa aqida mai hadari ga musulunci da musulmi aƙida wanda ke nuna cewa farkon al'umma gaba ɗaya babu abin da suka yi ga musulunci tarihin musulunci gaba ɗaya rusashe ne aƙidan da sun kafirta sahabbai sun kafirta matan annabi sun lalata tarihin musulunci su shi'a wane ne kawo wannan abdullahi bin saba al-yahudi kaga daga waje yake amma kuma zai iya yiwa ya yi amfani da wasu jahilai masu kyakkyawan manufa su ɗauka gyara ake kawowa a yi amfani da su a ɓata abubuwa da yawa an gane wannan ko haka na aƙida kawari shi ma ka duba an yi amfani da jahilai an bata abubuwa da yawa kai mafi yawa da yawa daga cikin aƙidu akan yi amfani da mutanen kirki amma kuma wanda sun jahilci al'amura na addini wannan shi ne dalilin da ya yasa a da'awa salafiya tana ba da ƙarfi ga yin karatu in dai mutane suna yin karatu to alkhairi yana game su sannan bid'a ba ta samun dama ta wala a cikinsu. shirka baya samun dama ya wala a cikinsu barna baya samun dama ya wala a cikinsu amma in mutane za su yi kishin addini babu karatu komai zai iya faruwa kamar yadda muke gani a wannan zamanin ko yanzu ga wasu samari suna da awa salafiya amma cike da jahilci sun zo suna ta rusa musulunci da tunanin wai gyara suke yi sun ɗauko aƙida na haddadiya suna tunanin wai wai mai suke yi salafiya suke yi wato ba su da wani buri sai duk wani malami mai aiki ga sunna yaya za su yi su rusa shi duk wani malami mai kokari da zarar sun ɗanga wani kuskure nashi sai su jingina shi zuwa ga mummunan aƙida kuma akwai wani bawan Allah a cikinsu yana ɓoye shi yake za su zuwa ga wannan mummunan aƙida din? yana za su zuwa ga shi zai shuru sai ya tura wane ya tura wani a gari kaza ya tura wani a gari kaza da sauransu yanzu ku duba abin da ya faru da aka samu su wani wasu samari a nan bidda wani ya miƙe cewa ai yahaya a salafi baya ma yin wa'azi a kan akida yahaya a salafi baya yin tahaziri game da yan biri'a wai yana tafiya duk inda yan biri'a suke nan yahaya a salafi yake kaga waɗannan mutane yan bidda wani mutum ne a garin Kaduna ya isa musu da wannan sako na ƙarya kuma su din nan ba su sanya haya a salafi ba suna can biddan su shi kuma yana amfani da su a nan wajen kaga a nan wajen abin da zamu ce wayannan suna da jahilci shi kuma sai ya amfani da su don ya cimma wata wani buri nasa da yake so ya cimma sai zama to yana so ya bata ainihin malaman sunna ya bata wani ya bata wani to duk gaba daya wani mutum ne yake yake yana zaune yayi shiru sai ya ingiza ainihin mutane sai ya shiru ya ingiza wayannan nagari kaza ya shiru su ko mutanen gari kaza ba su san wannan malami ba sai suka ce ai shi abin da wani ya faɗa wani ai sika ne shi shi wannan malami ai amintacce ne ta abin da ya faɗa gaskiya ne to sai ya amfani da wannan dama saboda ya gaya musu cewa duk mutumin da yake cikin ƙungiyarmu don su su wai kowa amintacce ne duk abin da mutum ya faɗa gaskiya ne to karkashin wannan sai suka yi ta yin ƙazafi ga malamai suna yin ƙarya suna batanci. suna faɗin ƙarya da gaskiya ga malamai don su cimma burinsu ga shi wannan malami wanda yake da ajanda na shi ɓoyayye misali ina ba ta gane wannan ta saboda haka irin wannan shi ne abin gudu na'am na'am wasa irin aljahala fil kaifi zalik yawa sai jahilai suka taimake su akan wannan kaman su wayannan yahudawan jahilai sun taimake su wajen faɗa da sahabbai da faɗa da daular musulunci an gane wannan ko to a kowane zamani haka ake yanzu mutanen da suke zuwa sai ta kama sunan malamai suna zagi wace taimakon su ai jahilai ke taimako mutum zai yi amfani da jahilai ya za su shi ya noke ya basu su abin nan ya koma gefe wa iyaz billah hmm. wa alaikum salam sun ka wannan samarin da suke a wannan gari mu? na'am ko da sauran garuruwa wanda suke makwabtaka da mu suke bibiyan ayyuka na mutane na'am suna ambatan sunayen wasu gaggan malamai waɗanda sun yi ma musulunci da salafiya na'am waɗannan su ma za a iya lissafa cikin waɗanda suke motsar da sharri a cikin al'umma aikar ma ka daɗa kaka rage waɗannan mutane suna daga cikin masu motsar da sharri duk mutumin da ba shi da buri zai ɓata malamai kasan naman malamai guba ne ba hmm. musamman malamai na salafiya ya zama kai baka da buri sai bata malaman salafiya an gane ko yanzu akwai akwai mutane da yawa yan bidda wallahi wani wani wani zan kira shi malami ne a nan garin Kaduna shine yake yada musu ƙarya akan malamai su kuma sun yarda da shi ba san makaryaci bane misali to kaga irin wannan ya zamanto su yan biddan nan zai iya yiwa suna da kyakkyawan manufa an ce musu malam wane baya magana kan aqida malam wane baya raddi ga sufaye baya raddi ga shi'a baya raddi kawai yana raddi ne ga ƴan salafiya ƴan uwansa kaga irin wannan magana me yada wannan me yada fasadi ne a doron kasa kuma makaryaci ne wa iyaz billah na'am wallan ni ina ganin kaman zai yi wuya in suna da kyakkyawan manufa a tattare da su na'am tunda abin da ya dace ga duk wanda za a kawo ma labari irin wannan tunda dai wanda aka ba da labari akan shi ba boyayye bane ba za a iya binciken karatuttukan sa tunda yana da kafafen inda yake yada karatuttuka sai su saurara su ji yana yin wa'azi akan aƙida ko ko baya yi abin da yake faɗi eh, kaga wannan in an fito wannan magana cewa wato kaga shi nake jahilai ne kaga jahili baya bin diddigi kawai in an gaya mai magana in ya yarda da kai zai ɗauka amma mutumin da ya karatu dole ya amfani da ƙa'ida cewa in ya ji labari an faɗi cewa malam wani yana da laifi kaza ya kamata ya bincika to su nan yan bidda ba su san yahaya a salafi ba ba su san aƙidan shi ko manhajin shi ba kawai sun san shi ne ta hanyar wani ɗan kaduna wanda ya yaɗa musu ƙarya ya nuna musu cewa yahaya salafi ba aƙidan salafi ya yake yaɗawa ba yahaya salafi ma yana tare da ma yan hizbiya ma yana tare da yan hizbiya baya tahziri akan hizbiyanci alhali ga karance-karancenmu mun yi karance-karance mun karanta littattafai da yawa na aƙida da na manhaji mun yi bayani ya kamata a ce an ɗauki ainihin kasukanmu a kama mu da maganan da muka faɗa cikin kasukanmu sai ya zamanto an samu masu shirya ƙarya da gaskiya suna ta ƙoƙarin shi ga bayan Allah to zance na gaskiya in an bi wannan za a ce to gaskiya jahilai ne ni haka da ɗauka ba su da karatun addini inda suna da karatun addini ya kamata su yi adalci in an ba su labarin mutum su bincika su ga kowa ne shi an gano wannan ko to wannan shine Allah shi taimake mu wani daga cikin masu kallon ne yake cewa wai menene hukuncin masu tada hankalin al'umma musamman a irin wannan lokaci to tada hankalin al'umma a irin wannan lokaci haramun ne misali kaga lokaci ne wanda ya kamata ce musulmi suna cikin azumi ko azumin tasu'a da ashura ake yi Ya ka samu wasu mutane suka sanya ainihin bakin kaya suna ta guje-guje a titi suna ihu suna kaza suna bankaura har suna janyowa 'yan sanda su zo su su harbi wani ma wanda babu ruwan shi kaga wannan gaskiya abinda suke aikatawa ya saba ma ainihin sunna wayannan mutane da suke aikatawa bid'a ne kamar yadda kowa ya sani dama 'yan bid'a ne su ji tsoron Allah su daina tada hankalin al'umma su ji tsoron Allah su daina aikata abin da yake ba shi da asali wannan abin da suke aikatawa na guje-guje da sunan muzahara da ihun da suke yi da sauransu suna shiga cikin mutane har su sanya 'yan sanda su buge wanda ba ruwan shi ko su harbi wanda babu ruwan shi gobe kiyama fa sani akwai hisabi wanda Allah ta'ala zai yi akan wannan abin da suke aikatawa Allahu a'lam Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik Jesus.